Assalamu alaikum masu Barka mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna masoyin gaskiya wanda marubuciya Rahina ta Bakar ta rubuta muku shi. Wanda ni Mama Al'amin nake gabatar muku da shi. Amma kafin mu ɗora ga wata muhimmiyar sanarwa daga bakin Maman Hanif. wato mai maman Hanif TV kenan. A ah, masu sauraro sakamakon yawan tambayoyi da ake a kan littafin nan na gudu da waiwaye wanda na dawo ɗora shi a sanar ɗin dandalin Hausa na fara daga na talatin da bakwai to da yawa suna nema daga na ɗaya zuwa na talatin da shida to gaskiya ba za a samu a wannan channel ɗin ba ta dandalin Hausa sakamakon dama littafin na wata channel ɗin ne. Dalilan da ya sa ba za a ci gaba a waccan channel ɗin ba ne na dawo ɗora ci gaban littafin gudu da waiwayi So sabida haka duk wanda yake so ya fara ji daga na ɗaya zuwa na talatin da shida sai ya koma waccan channel ɗin mai suna Alƙalami TV. To a can zai samu daga na ɗaya har inda aka dakata. Kar ku manta sunan channel ɗin Alƙalami TV. A nan ne za ku samu tun daga na farko har na talatin da shida. Sannan masu sauraro ina mai muku albishir da cewa wannan fitacciyar marubuciyar taku mai ban dariya wato Asma Baffa za mu fara ɗora muku littafinta a wannan ta tamu ta dandalin Hausa Nobels. Insha Allahu daga yau za a fara sauraren shi. Ku huta lafiya. Rungume ta Habiba ta yi tana ci gaba da shisheka. Mama kuwa kallon su take yi cike da tausayin Habiba. Don ta san ita kaɗai ta san abin da ke damunta a zuciyarta. gashi ba ta da bakin furtawa kuma ba komai ne take iya kwatanta shi a gane ba cikin tashin murya ta ce ki yi hakuri ya bi ba mu ba za mu taɓa yi miki dole ba amma ina so ki sani cewa ba za ki yi ta zama haka babu aure ba ya kamata a ce kin cire komai a ranki kin mika dukkan al'amuran ki ga Allah sai ki ga ko da nufin yaudara wannan yaron ya zo Allah ya sauya al'amuran. na san da ciwo sosai a zuciyarki amma don Allah ki mayar da komai ya zama ba komai ba kin ji ɗiyar kirki Raba jikinta tare da na Aisha tana share hawayenta tare da ɗaga wa mama kai tana murmushi. Ita ma maman murmushin ta ita ce wa ‘ya albarka. Maza to ki je kar yayi ta jira ko? Roko wannan Aisha ta yi alamun ta zo ta raka ta murmushi Aisha ta ta ce to bari na ɗauko hijabi na. Cika ta ta shige ɗaki ta sauya hijabin Ta fito. Ƙara rikiya ne ta biwa ta yi suka nufi ƙofar gidan. Saɓanin kullum yau zaune suka same shi saman dakalin ƙofar gidan. Aisha ce ta yi musu sallama ya amsa yana murmushi. tare da faɗin barkanku da fitowa. Aisha na murmushi ta ce yawa barkanmu dai ya Mus'ab, mun yi ni lafiya? Lafiya ƙalau Aisha ya su mama ya faɗa hakan yana miƙewa tsaye. Kowa lafiya ya aiki ya kuma haƙuri da mu. Murmushi yana kallon Habibu ya ce aiki alhamdulillah ƙanwata, haƙuri da ku ko kuma da ni. Kallo ɗaya Habiba ta yi masa ta kau da kai saboda tunowa da ta yi da ƙasim Zamansa zaman da gari shi ne ya tuno mata da Kasim wani irin raɗaɗi take ji a zuciyarta. amma haka ta dake saboda kar ta ɓata wa Aisha rai. Ta sakar masa murmushi hakan kuwa ba ƙaramin daɗi yawa Mus'ab ba. Aisha ce ta ce ya Mus'ab mu zauna mana tsayuwar babu daɗi. Shafa kan yana faɗin bismillah. Haka suka yi ta hirarsu ta cikin farin ciki sosai Habiba ta sake suke su har da dariya. Kasancewar Mus'ab mutum ne mai barkwanci daban dariya. In ta yi magana Aisha ce mai faɗa masa abin da ta faɗa. don shi baya gane kwatancen sam. Amma saboda ya san dolensa ne fahimtar maganar ta yasa yake lura da take da ta yi da kuma abin da Aisha take gaya masa take nufi. Kafin su yi sallama ya fara ganewa sai misalin karfe tara da kwata ya musu sallama. Bayan ya ɗauko musu tsarabar da ya kawo wa Habiba da ƙyar suka amsa sannan suka yi bankwana suka shige gida. Shi kuma ya shiga motar sai ya nufi nasu unguwar. Tun daga wannan rana Habiba take sauraron Mus'ab domin farin cikin 'yar uwarta da na iyayenta. Sosai take sakewa da shi su yi hira ta WhatsApp ko kuma ta hanyar saƙon text message ko kuma in ya zo weekend haka da yar aka samu watanni biyu da dawo da haɗuwarsu. Zuwa wannan lokacin kamar Habiba ba za ta iya cewa komai game da Mus'ab ba. Ita kanta ta ji zuciyarta ta aminta da shi kuma ta yarda da ba yaudara ya zo ba. Sai dai kuma har yanzu ba za ta iya cewa tana son shi ne ko ko ba ta son shi ba. Don abin da take yi game da shi ta kasa tantance so ne ko shakuwa ne. Cikin wannan yanayin kuma suka fara jarabawa wadda daga shi za su shiga shekara na hudu. Sosai ta mayar da hankalinta akan karatu shi kanshi ab a lokacin ta rage yawan ya ɗan rage yawan tura mata da sakonni saboda ya bata damar karatu sosai. Cikin ikon Ubangiji suka gama jarabawar su lafiya. Ranar wata Juma'a suka zana fefar ƙarshe misalin karfe uku suka fito daga ɗakin jarabawa. Suna fitowa ta ji shigowar saƙo cikin wayarta. Fito ta wayar ta daga jakarta ta buɗe masa ɗin ta karanta. Murmushi na ga ta sannan ta mayar da wayar cikin jakarta ta cika da tafiya abinta. Tana isowa bakin gate ta ga motar Mus'ab fake. Bude baki ta cike da mamaki tana kallon motar. Ita ɗauka ta wasa yake mata ashe dai da gaske ne yana bakin gate ɗin. A hankali ya buɗe motar ya fito yana jifanta da murmushi. Karasowa ta ita ma tana maida masa da martanin murmushin amma har lokacin fuskar ta bai daina nuna mamakin ganinsa ba. Cikin wani irin voice Mus'ab ya ce, kina mamaki ko Habibti? Daga masa kai ta idanunta cikin nasa. Murmushi ya kuma yi ya ce, kin ɗauka wasa nake yi ne? A ina riga na yi alƙawari ni ne zan mayar da ke gida a yau. Kin sha ɗaya da wani abu na ture duk wani ayyuka na kamo hanya saboda na samu na cika alƙawari na. Sai a Kaduna ma na tsaya ne sallar Juma'a sannan na ƙaraso. Kallon Habiba kawai take yi tana jin wani irin abu na ratsa dukkan wani sassan jikinta game da shi. wanda ba ko tantama so ne buɗe mata kofar motar ya yi ce bismillah. Shiga dai shi kuma ya mayar da kofar ya rufe sannan ya zagaya ya shiga mazaunin sa Ya tashi motar suka kama hanya suna tafi masu abu ya ɗan kalle ta ya ce kina farin ciki? Ɗaka masa kai ta alamar i eh. tana wani irin murmushi. Mai da hankalinsa ya yi gurin tuki yana faɗin ki ci gaba da farin ciki a biftina dan haka shine burin Mus'ab. Jingina kanta ta jikin sit ɗin motar tana jin wani irin nishaɗi a ranta wanda bata taɓa tsantar kanta a cikinsa ba. Ji take yi cikin ranta ina ma tana da bakin magana ta faɗa wa Mus'ab irin sanda take masa domin ta yarda babu ko tantama ɗari bisa ɗari zuciyarta ta kamu dumu-dumu cikin ƙaunarsa sai dai kash ba ta da bakin da za ta faɗa masa sai dai ta san idaninta za su faɗa masa sirrin zuciyarta. Nan Mus'ab ya ci gaba da ta da hira ita dai banda murmushi ta jingina da jijjina kai babu abin da take a haka har suka isa kofar gidansu. Bayan ya daidaita fakin ɗin motar ya juyo yana kallonta, fuskar ta tabda ƙaunar fuskarsa tabda ƙaunar ta ya ce to iso gida biyata. ni zan wuce sai kuma gobe za ki ganni. Wani kallon lab ta yi masa tare da wani irin murmushi sannan ta saka hannu ta ɗauki jakarta ta buɗe motar za ta fita. Har ta soke kafar ta ɗaya ta ji ya ce ya bi ba. Sai da tsigar jikinta ya tashi saboda yadda ya kira sunan nata. Juyewa ta yi a hankali tana kallonsa cikin wani irin kwantaccen sauti. Mus'ab ya ce ina matuƙar ƙaunar ki ba wanda ni kaina ban san adadinsa ba. Lokaci ɗaya na tsinci kaina cikin ƙaunar ki san ki yabi dukkan cikin ƙashi da ɓargona. Ki yi duba da wannan soyayya da nake yi miki ki so ni ko da rabin rabin san da nake yi miki ne dan Allah zan samu ba Ya karasa magana yana wani irin jan sunanta. Dago da daradarin idanunta tai tana kallonsa kafin ta limshe su sannan ta buɗe space a kan fuskar shi. Ɗauko da tarataran idanun da ta yi tana kallon sa kafin ta limshe su sannan ta buɗe space a ta buɗe space a kan fuskar shi wani irin tsadaddan murmushi ta saki tare da motsa labbanta kamar za ta yi magana. Sai kuma ta ɗaga kanta alaman E. Cikin sauri kuma ta suri jakarta ta fice daga mota motar ta doshi gidansu waye babu. Wani irin farin ciki masu abin tsinci kansa a ciki wanda bai taɓa kasancewa cikin shi ba. Kallon ta yake yi har ta shiga gida sannan ya tayar da motar nashi cikin wani irin nishaɗi ya bar unguwa. Ita ma Habiba fuskar ta falmar mishi ta shiga cikin gidan nasu domin ita ma wani irin farin ciki take ji a yau din nan. Aisha ce da ke duke bakin murhu tana ƙoƙarin dama tana ƙoƙarin dama garin tuwo ta ɗago tana faɗin harkin dawo an ta Habiba. Cikin nishaɗin da ta samu kan da ciki ta ɗaga wa ‘yar uwar nata kai. Murmushi Aisha ta tace ya Habiba wane irin albashi ne aka yi miki daga fuskar ki falfara'a? Ni ne rabona da na ganki cikin wannan yanayi ko ni na manta ranar. Murmushi kawai ta tuna hanyar ɗakin su da kallo kawai Aisha ta bi ta sannan ta ci gaba da talgenta. Allah Allah take yi ta gama ta je ta ji me ya sanya antin nata cikin farin ciki haka. Cikin wannan dare akalar hirar su kansa ya sauya domin hirar soyayya ce tsagwaran da suka dinga wa junansu. Haka kowa ya bacci cikin farin ciki da nutsuwar zuci. Tun daga wannan rana komai ya sauya sosai Sabiba suke gudanar da soyayyar su ba tare da wani fargaba ba, kowa na ba wa ɗan uwansa kulawar da ya dace. Soyayyarsa abin sha'awa da burgewa ga duk wanda suke tare da su. Sai yanzu Habiba take sanin take sanin tana soyayya ashe dai da shirme take ba soyayya ba ko hira suke yi da Mus'ab to nishaɗinta daban yake. Hakan ba karamin daɗi yake yi wa Aisha ba su kansa su mama suna jin daɗin wannan annishuwar da suke gani a kan fuskar ba. Za su iya cewa tunda ta samu lalurar ta ba su taɓa ganin ta cikin sukuni da annishuwa irin wannan lokacin ba. Ko lokacin da ta yi soyayya da kasin ba ta sami irin wannan farin cikin ba. Haka dai kwanaki ya dinga kwararawa yayin da su take kara karfi a zuciyar kowannensu. Cikin wannan yanayin ne kuma Mus'ab ya nemi da ya turo iyayensa a yi maganar aure. dan abbansa ya amince masa ɗari bisa ɗari shi ma. San bai ba da matsala ba don jin cewa Habiba ba ta magana, shi cewa ma ya yi babu ruwansa da lalura ta in dai ɗansa na santa, kuma ya amince zai zauna da ita a haka ai shi kenan. Ko da Habiba ta samu baba ta faɗa masa buƙatar masu ab cikin farin ciki ya ce ya ba shi dama ya turo su. Ita ma ta faɗa masa ya yi farin ciki tare da shaida mata cikin satin insha Allah za a yi komai a ƙare. Kamar yadda Mus'ab ya ce hakan ko aka yi a cikin satin Alhaji Umar Faruk tare da ƙaninsa Alhaji Muktar da wani abokinsa suka zo nema Mus'ab a wurin Habiba gurin baba. Shi da baba Auwalu wato yayansa ne suka tarbi su Alhaji Umar. Sun samu tarbar girma sosai gurin su baba bayan sun ɗan tsakuri abinci da kayan sanyin da aka kawo musu. Suka gabatar da abin da ya kawo su. Nan dai aka yi komai aka gama sun ba da kuɗin gaisuwa tare da sadaki sai goro da sweet da dama suka taho da shi. A nan aka tsaye da ranar aure watanni huɗu masu zuwa an rabu cikin mutunci da girmama juna, kowa cike da farin ciki. Labari na iske masoyan kamar za su yi mai dan murna. Farin cikin da Aisha take nuna wannan rana kowa ba ta nuna kamar shi ba, har mama ciwon na cewa da ita. Aisha irin wannan farin ciki haka kamar ke ce aka saka wa ranar aure. Fuskar ta cike da anuri ta ce ke dai bari kawai mama yadda nake ji a yau ko ni aka sa wa ranar aure ba zan yi wannan farin cikin ba saboda na fi son an ta fiye da ni kaina mama. Kallon ta mama take yi ba ko kifta idanu kafin ta ce Aisha wani irin so ne kike yi wa ‘yar uwarki haka? Kina son farin cikin ta fiye da naki farin cikin tun kuna ƙanana gashi har girma hakan bai sauya ba. hakan kuma ba ƙaramin daɗi yake yi min ba kima ma Allah ya kawo miki miji na gari mu kai ku tare dan ban san yadda ɗaya za ta yi rayuwa a gidan nan ba duk ran da aka ce ɗaya ba ta nan wani irin ajiyar zuciya Aisha ta soke ta ce mama ina yi wa an tafi ba so ne na jini ɗaya zan iya ba da rayuwata a kanta wallahi mama mama an tafi ba ta nuna min soyayya tun ina ƙaramata ba ta iya cin abu ba tare da ta bani na ci ba komai ta samu ni take dosowa da shi ko me za ta siya a makaranta ba za ta ci shi ba har sai ta dawo gida mun ci tare ba ta taɓa bari a doke ni ko da ke ce kuwa mama duk ran da kika saka hannu kika bige ni to tare za mu yi kuka ba na man cewa in ina ciwo saka ni gaba take yi tana kuka ko abinci ba ta iya ci sosai har sai ta gana warke to mama dan me ba zan so an biyo ba an ba ta cancanci so fiye da wanda nake nuna mata Ana cewa wai yanzu a zamanin da muke ciki ba a samun 'yan uwa masu son junansu sosai. Ni ko na karyata hakan saboda ni da 'yar uwata ina da tabbacin ɗayan mu zai iya ba da rayuwarsa akan ɗaya. Mama, ba mu saba akwai 'yan uwan da zaki gani san ba sa ga maciji da juna ki ga ba sa taɓa zama inuwa ɗaya da juna. Abin da kai ma yanzu sai ka ji an ce ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa. Abin na matuƙar bani mamaki da tsoro sosai mama. Mu dai mun gode Allah da ya sa kanmu a ɗaya yake da ‘yar uwata, kuma muna son juna, su ma masu nuna junan junansu ƙiyayya muna yi musu addu'a Allah ya shirye su a duk inda suke. Cikin jin daɗi mama ta ce amin amin Aisha kullum na kalle su nakan tsinci kaina cikin farin ciki mara misaltuwa. Ku biyu ne kaɗai Allah ya bani amma kun maye min gurbin ‘ya'ya goma. Allah ya yi muku albarka ya haskaka rayuwarku. Amin amin mama mun gode da addu'a. Cewar Aisha Habiba ce ta fito daga cikin ɗaki da alamu daga bacci ta tashi, ta nufo inda suke zaune. Murmushi Aisha ta ta ce har kin tashi an ta Habiba? Ɗaga mata kai ta yi tana zama kusa da ita Aisha ce ta ce kun ƙara yin waya da ya Mus'ab ne? Kallon mama Habiba ta yi sannan ta kalli Aisha ta ɗan harare ta. Dariya Aisha ta ta ce wai kunyar maman kike ji? Mikewa Habiba ta ta ɗauki buta ta nufa hanyar bayi ba tare da ta ce komai ba. don ta lura Aisha san ba ta da kunyar iyayensu. Wasu lokutan, cikin dariya Aisha ta ce mama da gaske fa kunyar ki take ji. Murmushi mama ta ce ki kuma ba kya jin kunya ta ko? Murmushi Aisha ta ce mama ke fa uwar mu ce. In muna jin kunyar ki gurin wa zamu je kai kukan mu in buƙatar hakan ya taso. Mama ta ce kin dan faɗa gaskiya Aisha. Yawa mama ashe dai kin gane. giza kai mama ta yi tana murmushi ta ce Allah ya shirya min ki Aisha. Amin dai mama na. cewar Aisha. Wani, wani sabon feji suka ba suka buɗe na soyayya sosai suke nuna su ƙauna kowa ƙoƙari yake ya nuna ya fi son ɗaya. Abin nasu dai wadan barkewa duk da kasancewar Habiba bai biya. Hakan bai hana su soyayya da su yadda ya kamata ba. Domin in musu abbe zo ba to suna manne da waya suna aikawa wa junansu zafafan saƙonnin love Haka ne kwanaki suka yi ta kwararawa soyayyarsu kuma na daɗa ƙarfi. Ɓangare ɗaya kuma sun mayar da hankalinsu wurin karatunsu sosai, bare ma Habiba, don satin da ya wuce suka koma makaranta daga hutun da suka yi bayan jarrabawa. Yau ta kama Friday misalin ƙarfe takwas da minti goma wayar Habiba ta yi ƙara. Habiba da ke zaune saman dirshan tana tsantsara kwalliya a saman kyakkyawar fuskar ta ce ta ɗauki wayar ta duba. Ganin sunan Habibi da'iman ne yana yawo saman sikirin ɗin wayar ne ya sa ta saki wani ƙayataccen murmushi. Ba ta ɗauka ba sai ma ajiyewa da ta ta miƙe cikin sauri ta fara ƙoƙarin ciro kayan da za ta sanya. Aisha ce ta shigo ɗakin da sallama tana faɗin anti Biba, waya ne yanzu ba ki gama shiryawa ba? Halin tana saka kayan ne ya sa ta nemi gefen katifa ta suna tana ci gaba da faɗin an tafi kin haɗu ba, Saura haɗuwar ki da Allah. Irin wannan kwalliya Sai ki saka ya Mus'ab ya kasa gane hanyar komawa gida ai. Hararar ta Habiba ta lokacin da take kokarin zuge zip din siket din nata material ta sanya. Murmushi Aisha ta ce sai kika ƙara wani kyau da kika ya hararar. Ki san fa ke komai kika yi kyau kike yi. Girgiza kai Habiba ta tana murmushi ta ɗauki ɗan kwalinta ta zo ta mika wa Aisha tana dungure mata kai sannan ta duka a gabanta. Daura mata Aisha ta fara yi tana cewa wallahi ba batun wasa ba kin yi masifar yin kyau antina. bi ba ta yi mai nuna alamun jin daɗi, yabatan da ‘yar uwarta ta yi. Aisha na gama ɗaura mata ɗan kwalin ta ce, An gama anti. Ɗaura gyalen na ga da za ki yi. Mikewa Habiba ta ɗauki gyalen da ta ɗauko wanda ya dace da kayan jikin nata. Ta yafa shi a kafaɗarta. Wow, masha Allah. Faɗin Aisha. Wani sassanyen murmushi Habiba ta yi ta ƙara kallon kanta a cikin madubin da ke makala a ɗakin nasu. Ita kanta ta san ta yi kyau ba ƙarya. Sosai gilan ya saukar mata ya rufe mata jiki. Kasancewarsa babba kuma mai kauri. Riko wannan Aisha ta ta nemi alamun ta zo ta raka ta. Wani far da idanun Aisha ta ce ni babu inda zani. Irin wannan wanka ai bai kamata na shiga tsakaninku ba yau. A ranar tarihi, ba tana ƙara jan hannunta dole ta miƙe ta ɗauki hijabinta tana cewa shi kenan mu je. Ɗakin mama suka leƙa suka sanar mata fitarsu sannan suka nufi hanyar kofar gida. Don masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.